gaba da wasannin tsakiyar mako da ake yi musamman a league league na nahiyar turai idan muka lega kasar spain a gasar la liga mako na shida espanyol a jiya ta doke aibar kwallo daya mai ban haushi real society kuwa sun tashi can jaras biyu da biyu tsakaninsu da raya balkano yayin da kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid ta lallasa huiska da kwallo uku da nema a yau kuma lagana suna tare da barcelona sai kungiyar kwallon kafa ta atlantico bilbao za su fara gumi da villarreal da misalin karfe 7 na yammaci a agogon nigeria sabiya kuwa za su fara jagumi ne da kungiyar kwallon kafa ta real madrid da misalin karfe 9 sai kungiyar kwallon kafa ta valencia suna tare da kungiyar kwallon kafa ta celta figo a wasan na tsakiyar mako a can jamus kuwa bangaren wasan mako na biyar kungiyar kwallon kafa ta wayar bremen ta doke kungiyar kwallon kafa ta hada balon da kwallo uku da daya sai kungiyar kwallon kafa ta bayan muni suka tashi canjar daya da daya da kungiyar kwallon kafa ta asbo kungiyar kwallon kafa ta freiburg kuwa ta samu nasara kan shelke ofo da kwallo daya mai ban haushi han ta bi Hannover 96 har gida ta lallasa ta da kwallo uku da nema a yau kungiyar kwallon kafa ta Fortuna za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta bayan liverpool men's Opal suna tare da Wolfsburg sai RB Leipzig za su da gumi da kungiyar kwallon kafa ta Stuttgart. Borussia Dortmund za su fafata da Numba ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Mönchengladbach za su bayar hubakuncin Frankfurt. France League One mako na bakwai Monaco a ta sha kashi a hannun an gara kwallo ɗaya mai ban haushi. Nantes ita ma a gidanta Nantes ta doke Nantes ta doke ta da kwallo biyu da nema. Kungiyar kwallon kafa ta San Etienne ta bi tolo ta gida ta doke ta da kwallo uku da biyu. a yau kuma marcel za su fata da strabo sai dijon suna tare da leon nems kuwa a gida za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta guiga sai con za su barje gumi da mentafe girondis za su fata da lili yayin da emirates za su fata da reyes bsg kuwa za su karɓi kuncin stade da reyes a wasannin za a fafata din idan muka leka hukumar kula da wasan kwallon kafa ta duniya kuwa hukumar kula da wasan kwallon kafa ta duniya din ta bayyana cewa za ta yi amfani kuma za ta amince da cewa za ta yi amfani wajen ganin cewa ta takaita yawan 'yan wasa wanda za a bada aro a dukkan karshen ko kuma duk a kakan wasa da ake ciki inda hukumar ta kulla wata ko kuma ta bada shawarar cewa ya kamata ya kasance 'yan wasa guda shida ne kacal wayanda za a dinga bada aronsu hukumar ta ta yi haka ne domin tallafawa wa ƙananan ƙungiyoyi masu tasowa amma har yanzu ya zama dole sai an cimma yarjejeniya tare da wasu masu ruwa da tsaki da kuma kulob kulob da 'yan wasa game da abin da ake bukatar a kammala shi don yin ci gaba sabuwar tsarin zai iya shafan kungiyar kwallon kafa ta chelsea wanda ake ganin a yanzu haka tana da 'yan wasa kusan arba'in wacce ta ba da aransu a kakar wasa daya haka kuma fifa ta ce za ta yi garan bawul a tsarin jami'an saye da sayarwa wato wakilan 'yan wasa wajen daidaita waɗansu lamura a shekara ta 2019 domin kawo sauƙi a irin waɗannan abubuwa iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin boa huta lafiya